من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن نغماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بقي جواتر ربيع الأول هجرة مأتي صلى الله عليه وسلم الأولى لدريب الثلاثين بقي كما شاء تقص جواتر شابيو ميلادية لمبيد وما شاء بير الله سبحانه وتعالى يهدى مؤونا مجلسنا من حديثي da muke karanta littafin umdatul ahkam min kalami khair al-alam na babban malami al-imam abdul ghani ibn abdullah al-maqdisi al-immaili alayhi rahmatullah a wannan masallaci jami'u shaykh talhat as-salafi rahimahullah muna cikin kitabul buyu'i zamu tashi babi na 54 babul luqata babul luqatati mala da hadisi da tara a nawa عن زيد بن خالد الجحني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق قال اعرف وكاءها وإصافها ثم أغبها سنة فإن لم تؤرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها أبدعها فإن معها هذاءها وشقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وأن حديثي هو أن بابي ما ليش باب اللقر باب الذي بياني أكل سنتوى اللقطة سنتوى ne hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da tsuntuwa a musulunci an ruwaito hadisi daga zaid khalid al-juhani radiyallahu ta'ala anhu ila su'ila rasulullahi sallam an tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam an luqatati zahabi game da tsuntuwar zinariya awil warki ko kuma azurfa ne hukuncin mutum ya tsinci zinariya ko azurfa qala shi ce irif a ha sama mai ce kai da katsinta ka gane wika a ha, ka gane abin da aka daure ta da shi me murfin menene murfin abin da aka sa wannan zinariya ko azurfa a ciki wa ha sannan ka gane kyalle ko kuma igiyar da aka tanta bakin abin da aka sa din a ciki sun ma'arif hashanatan shi yake ta cigiya a shekara daya fa in lam lam tu'raf idan ba a san me wannan zinariya ko azurfa ba fastanfiqha to sai ka ba da ita ko kuma ka yi amfani da ita kai istinfaqi ke. wal takun wadiyatan indaka sai wannan abin da ka tsinta na zinariya ko azurfa sai ya zama ajiya a wajenka fa in ja'a talibuha yawman min ad-dahr idan mai neman wannan zinariya ko azurfa ya zo wata rana a cikin zamani fa'addiha ilaihi sai ka mayar masa da kayansa ka biya shi kayan shi abu na farko kenan da aka ma'anin su tambaya game da shi wa sa'alahu an zallatil ibili, sannan mai tambayar yayi ma'annatu sama tambaya a game da raƙuma da suka bata idan raƙumi ya bata ya mutum zai yi da shi ya ga wani raƙumi bataccen raƙumi faqala sai man sai ce ma laka walaha me ya hada ka da raƙuma da'aha kyale su fa inna ma'aha hiza'aha Allah subhanahu wa ta'ala ya musu takalmin su da za su iya tafiya da shi a cikin sahara su yi tafiya mai nisa ba tare da sun gaji ba aha sannan Allah ta'ala ya musu tankin su na ruwa a cikin cikin su sai su watanni ba su da bukatar ruwa taridul ma a sannan idan sun ji kishi da kansu za su gangara su je su sha ruwa wata akulu shajar sannan Allah ya mara kuma tsawo suna da damar duk tsawon bishiya za su iya tsayi da wuyansu su sa kansu su tsunko wannan itaciyar su ci so da suka kyala raƙumi in ka ganshi yana tafiyarsa kakka ce za ka kama shi ka ce katinta hatta ya ji da ha hammin shi ya ganshi. shi tambaya ta uku wa sa'alahu an shati sai mai tambaya ya mata annabi sama tambaya a game da tinkiya tin ya ga wata tinkiya ta bata to ya zai yi da ita fa qala sunan su mai ce khudha in kaga tinkiya batacciya uwar tambele to ka kama ta fa inna ma hiya laka ko dai ta zama taka auli akhika ko ta zama ta dan uwanka auli bi'i ko kuma kuban makacce ce ce saboda tambelan tinkiya waɗannan su ne abubuwa guda uku da hadisin nan ya kunsa amma annabi sau sama tambaya a game da su abu na farko shine sahabin da ya rawaito hadisi sayyiduna zaid zai khalid al-juhayni ko al-juhayni nisbar sa juhaina ban juhaina ana nisbar su ko a ce al-juhaini a fito da ya'un din ko kuma a ce al a cire ya'un din kamar yadda kake cewa al-madini ko al-madini Almadini mutumin madina Almadini mutumin madina duk da wasu malamai sun bambanta an ce al da al suka ce akwai bambanci in an ce al dan asalin madina kenan in an ce al shi kuma wanda ya je ya zauna a madina ya ji daɗin gari mun gane to su shi shi wannan sahabin sunansa zai bin khalid al ne ko al ana masa alkunya da abu abdurrahman wasu kuma malamai suka ce ba alkunyarsa abu abdurrahman ba alkunyarsa abu zur'a wasu kuma suka ce abu talha shi ma wannan zaid ibn khalid al-juhani din sakanar madina zuwa yayi madina ya zauna a madina ba al-ansari ba ba dan madina bane asalin sa wa shahida al-hudaybiyya ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan ya halarci sulhul hudaybiyya sulhu hudaybiya da aka yi a shekara ta shida da zaid bin khalid radiyallahu ta'ala anhu aka yi wa kana ma'ahu liwa'u duhainata yawm al-fath sannan ranar da aka yi fatu makka shi ya rike tutar kabilar su ta banu duhaina da aka zo aka ci garin makka da yaki garin makka ya dawo hannun musulmai to shi zaid bin khalid radiyallahu ta'ala anhu shi ya rike tutar kabilar su ta banu duhaina kun ga ba karamin sahabi bane akwai sahabban da suka yi riwaya a wajensa sahabbai ne kuma almajiransa waɗanda suka fi shahara guda biyu sunansu iri ɗaya akwai as-sa'ib khallad al-ansari sannan akwai as-sa'ib yazid al-kindi da wasu sahabbai ne su amma kuma sun yi riwaya a wajensa sannan daga cikin almajiransa tabi'a akwai 'ya'yansa guda biyu akwai khalid bin zaid bin khalid sannan akwai abu har ibn zaid ibn khalid ɗayansa tabi'ai ne dukkaninsu su ma almajiransa sannan daga cikin dai tabi'a akwai ubaidullah ibn utba almajiransa ne sannan akwai sa'id ibn musajjib almajiransa ne kaga wanda aka ce sa'id ibn musajjib almajirin shi ne aku ba karamin malami bane sannan akwai abu salama sannan akwai urwatu ibn zubair a gurin nan jigajigan tabi'a musamman biyun nan da sa'id bin musayyib da kuma urwatu bin zubair suna cikin fuqaha al-fuqaha sab'a na madina malamai masana tabi'ai guda bakwai na garin madina urwa na cikin su sa'id bin uh, al-musayyib shi ma yana cikin su to da almajiransa ne sun yi karatu a wajen shi sun karɓi hadisi a wajen sa wannan sahabin zaid bin khalid al-juhani radiyallahu ta'ala anhu ya rasu a masar wasu kuma malamai suka ce ba a masar ya rasu ba a kufa ya rasu wasu kuma malamai suka ce ya rasu ne a madina ya dai rasu a shekara ta saba'in da takwas bayan hijira saba'in da takwas bayan hijira wasu kuma malaman suka ce ba haka ba an dai sabani a game da abinsu amma wannan ya kissar da muka bada tashi abinda al-imam ibn al-asir babban malamin tarihi ya tabbatar kenan a cikin littafin sa usulul ghaba fi ma'rifati sahaba to shine wannan sahaba hadisan sa basu gabata a cikin wannan littafin ba kusan wannan shine hadisin sa na farko da muka karanta a cikin umdatul ahkam to me ake ce ma al-luqata ita al-luqata malamai suka ce tana da lugogi uku ka dama ka ga dama ka ce luƙafa lamu ai mata zamma kafin ai mata fatha sannan ba'un ai mata fatha luqafa luga ta farko na, sannan luga ta bi ita ce luqaqatu luqaqatun da madda duk ana nufin tsuntuwa sannan ana cewa laqfa laqfa ai malamun fatha sannan ai makafin sukuni sannan akwai lura ta hudu a yi malamun dhamma sannan ay maqafun kune. Banbancin ta da lukafa ita lukafa an yi malamun dhamma sannan an yi makafin fatha duk waɗannan lugogin sun inganta daga larabawa sukan yi amfani da su a matsayin suntuwa balarabe yakan ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan lafuzan guda hudu kowanne ya ambata su yana nufin tsintuwa al-imam ibn malik rahimahullahu ta'ala mai littafin alfiya ya hada su a wani baitin sa yake cewa luqatatun wa laqatun wa luqata wa luqatun ma laqitun qad ya hada mana su guda huɗu kowace mutum ya dauka ta yi daidai kalma ce da bai saba ma harshen larabci ba al-imam ibn hajar rahimahullahu ta'ala yace abinda ake ce ma al-luqata ko al-luqta ya ce a ashai'ul ladhi yultaqatu shine abinda aka tsinta abinda aka tsinta al-luqata ashai'ul ladhi yultaqat abinda aka tsinta eh kaga ba sun ana cewa tsinto sannan abinda aka tsinta ba laraba suna faɗi a kan maganar suna cewa ni kulli saƙi laqit da abin da aka yarsu akwai wanda zai tsinta yi ko ba ka bane in ka je ka zubar da abu a bola kana nan sai ga wani ya zo kuma yana ɗaukar wannan abu da kulli sakit lakin wannan wannan karin magana wasu ba za su gane tasirinsa yana da tasiri a fikihu malamai sukan kawo shi inda Allah subhanahu ta'ala yake ba mu labari yake yake yake faɗa mana hukunci wal qawaid min an nisa'i allati la yantuna nikahan falaysa alayhinna junahun an yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bi zina wa an yasta'fifna khayrun lahunna Allah ta'ala yace matan da suka zama tsofaffi to babu laifi idan za ta fita ba sai sun sa lullubi ba to shine sai malaman fiqh suka ce a nan fa tsohuwar da ake nufi tsohuwar da take takwakwasasshiya wadda babu wanda zai sha'awar ta amma ya tsoho tsoho haka to zai su kawo wannan ce da kulli saqit laqit in kai kana ganin ta tsoho to wani shi kuma ta mishi daidai yace to ita ma in za ta fita ta sa ta ta sa hijabi to a taƙaice dai wannan shi shine ake ce ma tsuntuwa tsintuwa da abin da ake tsinta na da tasiri a cikin musulunci haƙƙi ne na wasu tuwa haƙƙin wani ne in ka ga wani abu a ƙasa ka ɗauka to haƙƙin wani ne domin daga cikin hanyoyin da ake samun arziki babu tsintuwa a ciki shari'ar musulunci ba bata lissafa ka zama mai kuɗi ta hanyar tsintuwa ba kawai shi nan na yi tsintuwa ba ta ba irin na yara ba wannan hanyoyin da ake samun ake samu ake samun dukiya musulunci ya ce hanyoyi ne guda hudu hikmatu hanya ta farko ita ce haɗin harsu ka je ka yi noma harsun hanya ce ta samun kuɗi hikmatu guda hudu sannan sannan sannan sannan sannan hanya ta biyu kafu kasha ka je ka yi kwado hanya ta biyu ke sannan mimu miran gado ana yin kuɗi ta hanyar gado wani zai abin mashi kuɗin Allah ya mashi arziki sai ya zama ta sanadiyar wannan dukiyar da aka ya gada sai ya zama mai arziki sannan sai ta unci jara kasuwanci shi ne na ƙarshe kuma ya fi saura akwai wani ƙauli da ake faɗa ana cewa Allah ya kasa arzikin duniya gida ɗari to kashi casa'in da tara ya zuba shi a cikin kasuwa kashi ɗaya ne tas aka rarraba ma saura aka raba ma ma'aikatan gwamnati 'yan albashi aka raba ma 'yan kwadugo aka raba ma kowa kasuwanci ya ce mun gane da ta ga abin nan tsuntuwa ba ta cikin hanyar da kai mutum zai zo ya ga abu a ƙasa shi kenan sai ya ce ya zama mai kuɗi baya ciki shi yasa aka tanadan mata da hukunce hukuncenta da dokokinta da ƙa'idojinta shi yasa kun ga anan an yi ta an tambaya annabi sallallahu game da abubuwa guda uku tambaya ta farko aka masa tambaya a game da azurfa da zinariya a matsayin su sune ake ce musu al'ayi asalin kuɗi ke su ne kuɗin kashewa kuɗin ɓaddawa da ake amfani da shi to shine al'ayi annaqdani wato az-zahab wal fidda su asalin kuɗin da Allah ya halitta kuma kowane zamani ba a taba wani zamanin da suka ce zinariya da azurfa ba su bane kudin su har yau da kake gani a duniyar nan zinariyar nan da azurfa ita ake takama da ita Ya ka kawai an sa waɗannan takaddun da suke yawo a hannunmu waɗanda ake bugo su a central bank ake ajiye su a central bank ake buga su a abin nan nigerian printing and minting security company ne kuwa suke wakilin ne amma asalin kuɗi su ne zahabu da alfitta kuma har duniya ta nutse su kaɗai su ne za su ci gaba da sama zujina lin nasi hubbu shahwati min nisai wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fidda min adh-dhahabi wal asalin kuɗi to shi yasa sai aka tambayi annabi sallama game da su annabi sallama ya bada bayanin abin da za a yi sannan aka masa tambaya a game da raƙumi idan mutum ya ga raƙumi yana fagan fagan a gari bai gane mai shi ba to me zai masa mazan su ne ce ka kyale shi ba a tuntarsa ba a tsuntar raƙumi saboda Allah ya mashi wani tanadi na musamman ya bambanta shi da sauran halittu yana da wasu abubuwa shi yasa ma Allah ya mana ishara kuma la yanzuruna ila al kai kuli ka. me yasa ba za su kalli raƙuma ba ya Allah ya halicci raƙuma akwai ban mamaki a cikin halittar raƙumi sannan aka tambayi annabi sama tambaya ta uku game da tinkiya tinkiya manzo sun ya ce a'a in ka ga tinkiya ka kama ta ka tafi da ita gidanka ka kula da ita ko dai ta zama taka wato kai yanzu ka ci gajiyar ta kai ka yanka ta in mutuwa za ta yi ko kuma ka ci gaba da rike ta a wajenka tana hayayyafan 'ya'ya ba ne laifi ka rika shan ta za ka rika shan nono gwaggwadon irin hidimar da kake mata na ciyarwa ko kuma mai ya zo ya ganta ya ɗau kayan shi ko kuma in ka barta to keci ya farka cikin ta shi ne ya cinye ta to kun ga wannan tsarin ko malamai suka ce Imam Ibn Abdul rahmatullahi ta'ala alayhi yake ce mana a cikin littafin sa al ya dauko kalmomin nan guda biyu da wika'u da ifasu gashi nan in kun lura a bangaren az-zahabu da al-fidda da azurfa da aka ma annabi Salama tambaya a game da zinariya da azurfa sai ya ce me irid wika'aha wa isafaha to me ake ce ma al shi ya fara da al ne shi ya ce wa asu al-isaf fi lughati ma sudda bihi famun qawurati abinda ake ce ma al a larabci shine abinda ake toshe bakin kwalba da shi kamar kace kwankwala kenan to shine ifas kwankwala murfin kwalba shi yake ce mishi ifas to laraba suna da wani tsari zinariya da azurfa tun da duwatsu ne masu kima masu daraja su ne asalin kuɗi to akan sa su a cikin wani abu kamar kwalba ko ka ce gwangwani sai a kawo murfi sai a bani to wannan murfin shine ake ce mishi ifas manzo Allah sama ya ce idan ka tsinci zinariya ko azurfa to ka gane da wani murfi aka bane ta misali yanzu sai mu ce ka tsinci posh jaka da ake yin sa dan sa kuɗi haka mutane suke sa abin su ko wallet posh mata suka fi amfani da ita ko su kuma maza wallet sai ka tsinci wallet to ka gane bakin wallet din ya yake ya bakin wallet din yake ya bakin posh din yake ka kiyaye shi ya yake in zip ne ka gane zip din ya yake shi ne ake cewa al-ifas وكل ما صد به فم إناء فهو إفاصل الإمام ابن عبد البر يشي دع أبن دعك توش باكين وانا أبدشي وان دعك يزب وانا أبعتي شي أكا كاو وانا أبعك أمي وانا أبن دعك أمي دشي ألاغب شي بلاغب ناشي مسا إفاص so da ka ji tsuntuwar da kai ka gane wani abu aka kulla abin da ka tsinta da shi abu na farko ce walwika'u sai ya ce abin da ake ce ma alwika'u kuma هو الخيط الذي تربط به bihi kuma shine abin da ake ɗaure da shi in ka ne? ai kana kawo wani abu kuma ka daure in dai kudin gaske ne ko duk dai saboda a sake sa a samu a samu tsaro sosai a kiyaye kuɗin nan kar su bace wa huma jami'an min alamati luqata malam ibnu abdul bar yace waɗannan abubuwan guda biyu suna cin alamomin tsintuwa abubuwan da ake tsinta idza jaa bi wasfiha sahibuha idan ne ita yazo abinda aka tsintar yazo yazo yace to su dama za a ce masa to ya abin ka yake haka ake yi kaga mun so mai koya in aka yi tsintuwa shikenan sai a zo sai a ce to ya yake abinda ka tsintar nan abinda ka ce naka ya bata ya yake shi ya faɗa ya faɗi adadi ya faɗi siffofinsu in akwai wani canji a sama ya faɗi canjin sannan ya faɗi kalar jakashi sannan ya faɗi kalar duk komai sai an masa tambayi tambayoyin ƙura za a masa yi tambayoyin ƙuri in ya ci waɗannan tambayoyin to nashi shine idza jaa idza jaa bi wasfiha sahibuha idan mai wannan abin da aka tsinta ya zo da waɗannan sufofin ya faɗi wika'unsa da ifasinsa to shikenan sai a bashi kana inda aksari ahli ilmi bi dalika akhduha a wajen malamai da yawa ya halatta a bashi in ya faɗi ko da waɗannan abubuwan guda biyu wajaza lil muntaqidi laha dafuha ilayhi anan ya halatta wanda ya tsinta dauke kayan shi ya bashi sai dauka ya bashi a zamanin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu kuma da Imam Malik ya wuce a cikin al an taba wata tsuntuwa shikenan aka zo aka faɗa ma sayyidina Umar cewa an tsinta sai sai na umar ya ce ma wanda ya tsinta sai ya karanta masa wannan hadisin ya ce irif wika'aha wa ifasaha ya ce ka san mai murfin jakar da aka ɗaure sannan abin da igiyar da aka ɗaure ko kuma zaren da aka ɗaure da shi ko zip ɗin da aka yi ka gane shi ya ce to sai ka je bakin masallaci can bakin kofar masallaci waje sai sanarwa cewa wanda ya san ya batar da wani abu to ya zo ya siffanta shi da irin waɗannan sufofin haka ake al-imam ibn abd ya yace wa ajma'u anna al-luqata malamai sun yi ijma'i akan cewa lalle abin da aka tsinta ko aka yas malam ta kun tafihan yasira in dai ba abu bane wanda yake walakantacce kaskantaccen abu karamin abu aw shay la baqa lahu ko kuma abin da an ajiye ko an ajiye to ba zai tabbata ba zai lalace to yanzu misali sai ka tsinci wai na kwai a leda dama mutum goro ne shi kenan sai ya tsinci wai na kwai kwai uku aka fasa ko hudu aka soya shi kenan wani ila siya zai faɗi zai tafi gida sai ya faɗi a leda bai sani ba shi kenan to wannan ba sai kai giya ba fa innaha tu'arrafu hawlan kamila in ba in wannan bane to sai ci cige shekara daya ashay shayu at yasir wa shay alladhi la baqa lahu abu wanda yake bai da cima mutane ba su dauka shi wani abu mai daraja da kuma abin da in ka ajiye shi ba zai tabbata ba zai lalace to nan su ba a ce kai cige su shekara daya ba da abu ƙarami kamar yanzu misali sai a ce ka tsinci ɗan fensin haka ɗan karami amma muna cewa in yara ne a makaranta su ci giya amma kamar yanzu a nan mutum ya dan fita can wajen ya tsinci kansar kansarin da bai wuce tsawon wannan yatsan na ba dan ali sai ba shi ya ci giya an ruwaito a zamanin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an ya taba ganin wani mutum ne ya tsinci da biyu nan sai ya riƙa bi layi layi yana ci wai wane ne ya wane ne ya da dabinan sa wane ne da bi da sai na umar ya ganshi ya haɗu da shi ya gan yana cigiya ya ce ha ya sahibal wara'il kadib ya ci da Allah can mai zudun ƙarya zudun ka na ƙarya ne dinan ne ƙwara ɗaya sai ka ta cikiya sannan hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu ya ce na kan shiga cikin garin Madina ina tafiya wani zubin shi in ga dabino a kasa ɗaya ko biyu sai in ji ina buƙatar in ɗauka in ci to amma sai in ji tsoron an ya kuna min tamri sadaqati ya kasance dabinin sadaka ne annan sama kuma baya cin sadaka kun ga me ya hana mazan sama ya ci da ya tsinta shine saboda jin tsoron kai ya zama na sadaka ne shi kuma Allah ya haramta masa cin sadaka amma da ya tabbatar ba na sadaka bane dabinin kwara ɗaya mai zai zai dauka sai ya ci sannan kai ma an kasance wit daya duk muna magana ne ana zaman lafiya ba an ce ka je ka ga abu kawai a ƙasa kuma ka zo ka ci ba ina san kowa gane wannan ana magana ana zaman lafiya ne cikin alheri ƙasa lafiya lau kowa lafiya lau ba wani wanda zai zo ya shi a ci wani abu shi kenan kuma shi kenan kai ta bin wasu ba a san ko waye ba kai ta neman mutum ba a san inda yake ba a ana magana irin su can wancan lokacin in ka ga wani abu na ci haka kwara dai dan karami babu laifi ka dauka ka cin wannan ba sai ka ci yassa ba mun gane to shine wannan abin da Imam Abdul Bar ya faɗa mana kenan al-imam ibn hajar rahimahullahu ta'ala yake cewa Ballatul ibli hal tultaqatu amla idan mutum ya tsinci ya ya ga raƙumi to zai tsince shi koko ba zai ba zai tsinta ba sai ce ad-dallu da'iu wanda ake ce mubatacce shine wanda aka rasa shi ba a gan shi ba والضال في الحيوان كاللقطة في غيره كاللقطة في abinda aka tsinta abinda ya bata a cikin dabbobi to kaman wasu sa ne daga cikin tsintuwa wal jumhuru ala al qawli bi zahir al hadith fi annaha la tuntaqab amma mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa raquma ba a tsinta ba ka ganin raƙumi ka ce ka tsince shi saboda ga abinda manzon sama ya faɗi game da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa ka kyale shi وقال الحنفية أو الأولى أن تلتقط أما ما لمن حنفية سكتشي إن جاء الإمام ابن حجر أظن دي بشيني أتنشي راقومي إن كجا راقومي كتنشيش أما وحمل بعضهم النهي على من التقطها ليتملكها لا ليحفظها فيجوز له wasu kuma malamai suka ce da aka hana aka ce kakka tsinci raƙumi annabi sai ce malaka wala da'aha ma'aha hida'uha wa abin nan wasiqa'uha taridu al-ma'a Kulu ta'kulu ash-shajar hatta yajidha rabbuha sai suka ce da annin su ne ce ka a tsinta yana nufin ne ga mutumin da zai rike a matsayin mallakarsa amma in mutum ya tsinta ne domin ya tsare shi har sai idan mai shi ya zo ya yi cigiya sai ya ɗauka ya bashi to suka ce babu laifi amma wannan tawili ne da idi jiddan tawili abinda manzon sun ya ce ya ce a kyale shi amma za mu ji nan gaba ko ko bari mu ma faɗa yanzu fahimta sayyidina Uthman ibn Affan a zamanin sa wani abu ya faru sai a zo sai a ce ma sayyidina Uthman ibn Affan in aka zauna sai a ce ai an sace hakuri ko sama ko ƙasa an sace hakuri irin sace shanin da aka kai din a Najeriya raƙumi ba ce an sace raƙumi ha can an jima kuma sai wani ya sake zuwa sai ya ce ai an sace mishi raƙumi shi to daga nan sai sai na Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu sai ce to ya bada ka'ida yanzu duk wanda ya ga raƙuni batacci to ya rike shi har sai ya ji ana cigiya sai ya ba shi shi kun ga nan maslaha ce maslaha ce mursala malaman usul fiqi suna ce irin wannan maslaha mursala abu ne ya faru domin a toshe wata banna shi yasa sai aka samar da wannan doka amma asali abinda manzon sama ya faɗa zamanin sa lafiya lau ake ba a sami irin wannan fitinar ba sai manzon ya ce in ka ga rakumi wai a matsayin ya bata ka tsale shi Allah ta'ala ya masa takalmi yana da kuffi yana da yana da kuffi yana da wani irin shi takalmi da yake tafiya da shi in ya samu ma sahara ya fi jin daɗi sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wani tanki a cikinsa malamai sun ce raƙumi ce wata shida bai nemi ruwa ba wata shida bai bukatar ruwa sannan kuma din nisan da zai yi in bishiya na da tsawo in ya ganta zai iya tsai da wuyansa haka ya tayar da wuyansa ya karyo wannan bishiyar reshe ya ci abin da zai ci so da kamar zan sun ce an ganshi a kyale shi mun gane za mu ji ma hikimar da ta sa haka ce haka to amma a zamanin sayyidina Usman ibn Affan sai fitina ce haka to shine sai ya ce to daga yau duk wanda ya ga rakumi ya rike shi ya kula da shi idan ya ji mai ci mai shi na ci giya sai ya ci giya ya ba shi kayan shi mun gane wa kaza idza wujidat bi qaryatin fa yajuzu at-tamalluq ala as-sahih indahu a wajen malaman hanafiya da wasu daga cikin malaman shafi'iya suka ce idan aka tsinci raƙumi a ƙauye to ya halatta wani ya riƙe shi a matsayin mulkinsa har idan mai shi ya zo sannan sai ya bashi kayan shi wal khilafu inda al-malikiyyati aidan su ma malaman malikiya sun yi sabani wasu suna ganin ya halatta a tsinci raƙumi suna ganin a'a in ka ga raƙumi ka kyale shi قال العلماء الإمام ابن حجر رحمة الله تعالى عليه ما لم يسنش حكمة النهي عن التقاط الإبل hikimar da ta sa aka ce ka a tsinci raƙumi in ka ga raƙumi ka kyale shi ka ce ka tsinta anna baqa'aha haythu dallat aqrabu ila wujdani maliki halaha min tatallubihi laha fi rihanin nas yace abin da yasa annabi sallama yace kada a tsinci raƙumi ya fi sauki me shi ya tafi neman sa a inda ya san ya bata fiye da a ce yana bin gidajen mutane yana sallama yana cewa da Allah an ga raƙumin shi kaza shi yasa sai aka ce a tare shi to da kai an raƙumin ka ya bata baka gan shi ba sai ka bi daji ya fi sauki fiye da ka zo gidajen mutane kana sallama kana cewa da Allah raƙumi mai kaza mai kala kaza yayi shi mun gane wa qalu fi ma'na al-ibil sannan malamai suka ce da aka ce raƙumi na to kada wani kawai ya tsaya a raƙumi kila ma wani ya ce to mu yanzu ba mu da raƙuma a nan wannan hukuncin bai shafe mu ba to al-imam ibn hajar rahmatullahi ta'ala alaihi yace malamai suka ce da annabi sama yace al-iblu nan kullu ma mamtana'a bi quwwatihi an sighari siban duk dabbar da za ta iya kai za ta iya kare kanta daga ƙanana ƙananan dabbobi masu cin nama to babu laifi sunanta su an hukuncin ta ya shiga cikin nan duk dabbar da ke da ƙarfi da idan ƙanana ƙananan dabbobi masu cin nama wanda ba su girma ba kamar kyarkeci kamar dila su ne sigaru to in dai dabba za ta iya kare kanta daga waɗannan dabbobin ƙanana ƙanana ba irin su zaki ba to sunanta al'ibr so da kaga idan saniya ta kasura kawanta yana da kyau idan idan idan idan kura ta zo ta ce za ta ci ta za ta iya bige ta da wannan kafan nata ko to shanu ma sun shiga cikin wannan hukunci saboda suna da karfin da za su iya kare kansu daga sharrin dabbobi ƙanana masu cin nama to su ma duk hukuncin su da saboda kaga raƙumi ya shiga raƙumi ma shi annabi sallallahu aka masa tambaya akan raƙumin dawa ya shiga ciki shanu sun shiga ciki da makamantansu duk irin waɗannan dabbobin haka da akuya za ta kasura ta karfi akuya ja kyalla kadduwa da za ta karfi da wayen da za ta iya in dila ta zo ita ma za ta kama ta ta cake ta da kawanta har ta tsira to ita ma ta shiga cikin wannan hukuncin duk dabbar da za ta iya kare kanta da ƙananan namun cece to ta shiga hukuncin al'ibulu ba a tsintatta in ka ganta ka kyale ta sai dai in an sami irin mas'ala ta zamanin sai na Usman ibn Affan to anan babu laifi a bada hukunci akan cewa in ka ga irin waɗannan dabbobin to ka tsince su ka kai su gidanka ka tsare su har sai idan ka ji ana cigiya sai ka ce to ka tsinta mutum ya zo ya faɗi siffar su sai ka bashi kayan shi to wannan ke sannan al-Imam Ibn al-Mulaqqin yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wasu alahu an shati mai tambaya yayi tambaya a game da hukuncin tinkiya yace yuridu annahu lamma kanat ash-shatu dallatu ajizatan an al-qiyam bi nafsiha yayin da ya kasance dabba tinkiya wacce ta kasance ta bata kasashiya ce ba za ta iya tsayuwa da kanta ba bi ghairi hafizin ba tare da mai tsaranta ba wa muta'ahhidin da kuma wanda ke kula da ita wa khifa alaiha dhaya'u sannan ana jin tsoron katta tozar ta taɓa ta shikenan ta lalace in lam yaltaqit ha ahadun idan wani bai tsince ta ba shi yasa sai aka ce to ita ya uwar tambaye ne ba ta wanda in ana yanka ta sai ana yanka uwar ta sai ta zo tana kallo ko ita ma a gama a kamo a yanka ta kaga ba ta da wayo to shi yasa sai aka ce in ka ganta to ka kama ta ka tafi da ita gidanka wa fi zalika itlaqu limaliyatiha ala malikiha idan ka kyale ta tafi kyarke ci ya je cinye ta baka kama ta ka tsince ta ba ka bata dukiya ka yi asarar dukiya daga cikin kuma hikimomin shari'ar musulunci da manufofinta akwai tsara ne akwai tsara dukiya saboda haka iqtada al-iznu fi iltiqatiha li'annahu la budda minhu imma li hadha al-wajib aw li ghayri saboda haka wannan hikimar ta sa shari'ar musulunci ta ce in an ga tinki ya ta bata to a kama ta ka tafi da ita gidanka ka ci gaba da kula da ita ko dai kai ka ci gaba da amfana da ita idan mai ita bai zo ba shi kenan ta zama taka a matsayin ajiya ranar da ya zo ya ce to gashi nashi ne ya da yadda take sai ka ɗauki kayanka ka bashi a nan kana da damar da za ka ce to ka mata hidima ka sai mata dusa ta kaza so da ka yi biya ta sai shekara ɗaya tinkiyan nan kila dubu goma za a ce da ita aka yi lissafi ta ce dusar dubu goma ga shi ke nan sai <laughs> ce ka riƙe mun gani? in kuma kana cin gajiyarta kana ciyar da ita kai kuma kana ɗiban nono to shi ke nan ka ci da ita ka ɗebi nono to shi ke nan ka ga algurmu bilgurmi ke nan ka ci gajiyarta ita ma ta ci gajiyarta. wannan shi ke nan ba za ka dawo kuma ka ce sai an biya ka ba sannan duk abin da ya kasance ya haifu ta sanadiyyarta to ba naka ne ba nashi din nashi shi nan sai ta tare nashi na ya kayan shi ya tafi da su din nashi ne baki da kai kuma ya rage ka ce to ya biya ka kuɗin ciwo da kai in kuma ka ce kaya sai lillahi kai shi shi nan babu kowa mun gane to wannan hukuncin kenan sai hukunci na gaba shine mutumin da ya tsinci kuɗi shi kenan suka shekara sai bai ga mai su ba malamai suka ce nan yana da fuska biyu ko fuska ta farko manzon sama ya ce falyastanfiqha to nan alistinfaq ko dai ku alal nas shi sai ya amfani da shi ya in kuɗi ne shi ne je shagalinsa amma ya rubuta a cikin diyarinsa cewa akwai ranar kaza ga watan kaza na tsinci kuɗi naira kaza kuma sun shekara me su ban gansu bai zo ba so da ka na yi amfani da su so da ka magada na ku sani duk ranar da na mutu to akwai haccin wani a kaina so da ka fitar da wannan haccin bayan mutuwarsa shi ke nan sai a ba sai a yi sadaka da shi shi ke in ko me shi ya zo bayan mutuwar tasa to yana da hakki ya ce a bashi kayan shi sai a ɗauki kuɗin da sai a bashi ɗaya kenan na biyu shine sai ya sadaka da shi al-imam malik rahimahullahu ta'ala ya ce wa huwa aula indi wa huwa al-aula indi wannan shi na fusu shi ya fi na shi ya fi dacewa idan kai giyan nan shekara ɗaya baka sami mai shi ba to sai kai sadaka da shi istinfa'i nan ala ghayrika kenan sai ka je ka ba wani kai masa sadaka da shi duk ranar da mai shi ya zo shi kenan sai ka ɗauki ya zo ya ce to gashi shine mai wannan abin ya faɗi kofin abubuwansa duk ya cika sharɗa to sai ka ɗauko kuɗinsa sai ka biya shi sai ladan ya dawo wajenka in kuma ya kace ai wallahi da an mun yi shekara ba mu tabbas ka naka ne me kala kaza me kala kaza eh abu kaza abu kaza ce eh yace to gaskiya fi sabilillah na tsinta ni ne na tsinta kuma yau shekara ɗaya kenan da wata shida da tsinta bayan ya shekara mun yi aiki da abin da shari'a ta ce ni ba ka zo ba saboda haka gaskiya ne sadaka da wannan kuɗin ka yi sadaka da shi eh to a shi kenan alhamdulillah Allah ya Allah ya saka da alheri shi kenan a bashi Allah ba mu lada to shi ce in ko ya ce a'a ka biya shi kayan shi to za ka biya shi kayan shi kai kai sadaka ba shi sadaka ba shi nan lada na wajen ka kun ga duk wannan abubuwan a tsare suke dan ana kula da su ai ba za a yi rigima to wannan shine tsuntuwa shi yake ce ma tsuntuwa da yadda ake yin ta sannan mun faɗi a baya cewa in abu ne ta tafi yasiri to wannan ba sai an yi sa ba to amma shi ma din idan kai amfani da shi misali da muka buga misali bilan nan kwara daya mutum ya tsinci dabino ko sweet ko cingom ɗaya shi kenan sai ya cinye can an jima sai wani zai ce aikin gam ɗin shi ina ma tom ne ana mara kila gashi nan dai abubuwa da yawa shi ke nan sai ya ɗauki kayan shi sai ya biya shi kayan shi domin shi ya sha mun gane to ko da karamin ne a wajen alimamu malik ce shi abin da ya fi so a wajensa shine ko da tabihin ne ya tiri ne kai sadaka da shi ya fi kai kar kai amfani da shi ya fi nuna wara'unka ya fi nuna tsantseninka da takasan tsantsenka amma in ka ci to ba laifi kai ba amma in me shi ya zo ya ce ka biya shi kayan shi to za ka biya shi kayansa ke in kuma karamin ne har aka mutu ba ka game shi ba shi kenan ka ci shi kuma Allah subhanahu ta'ala sai saka mishi da wani abu wanda ya fi wannan a lahira kuma ba tare da kai an cutar da kai ba kai ba tare da an ɗibi wani abu daga cikin hakkin ka an ba shi ba domin shari'a ta baka dama cewa za ka iya can mun gane wannan so da mu zama muna da son a game da tsuntuwa sannan ba daidai ba ne mutum ya riƙa bin hanya ce kawai shi tunanin shi tsuntuwa wannan tunani ya lalace akwai yaran da kawai zai ka same su matasa wai shi kawai yana bin laye ta bin kasa wai ya tsintuwa to wannan idan ya ga abin jama'a zai dauka to daga ba daidai bane tsintuwa zuwa take sadaka abinda baka shirya bane sai ka gani to shi yasa aka mata wannan hukunci Allah subhanahu wataala ya ganar da mu Allah subhanahu wataala ya kara mana fahimta a cikin addini yanzu mun gama kitabul bulu'i kenan a cikin wannan littafin za mu shiga kitabun nikahi yanzu an gama ciniki kowa ya iya kasuwanci ne, ya iya siye da siyarwa kuɗi sun taru to sai aure kun babu hikima a ciki to haka malamai haka malamai suke bawwaba suke tsara littafansu sai gaji abubuwan na da alaka da juna an yi bayani kan tsarki tsarki aka fara daga kaza alwala sai wankan janaba wankan haiba sannan taimama a inda ba waɗancan ke an gama kuma tsatsi a ɗauke ka sai a ce to a ce sallah ka iya sallah shi kenan sai a ce to kai zakka da aka ce ai zakka nan kakka ce to ai kai baka da kuɗi to kila kai manomi ne kila kai eh, abin nan kiwo kake ne. da ana zakka a cikin ko to abu na ƙarshe da eh, na tuno shi yanzu wanda ke da alaka da tsuntuwa Shi ne rikazi rikazi ya kama da tsuntuwa mun karanta hukuncinsa a baya can a cikin kitabun zaka shi rikazi da ake ce ma rikazi shine almalul madfun fil asl jahil ko malu ahli jahiliyyati madfun dukiya ce da mutanen jahiliya kafin zuwa musulunci suke haƙa ramin sai mutum ya tattara kuɗin sai ya sa a cikin jaka ko a cikin wani akwati na karfe sai ya je ya haƙa rami a cikin gonarsa ko a daji shi kenan sai ya aji. shi ya manta da wannan abu har ya mutu shekaru da shekaru kai kuma kayo gona ta zama taka to shi kenan ran nan kana gona ya fi shira ya haza ma'a ko sai kai mutum ya je ya tsuntuwa to wannan ita tsuntuwar da tana da bambanci da sauran tsuntuwa nau'ukan tsuntuwa ita idan mutum ya tsince ta to kumsi zai bada zai kasa gida biyar da ya tsinta ko nawa ka tsinta a matsayin rikazi a gonarka to abinda za ka yi shine za ka kasa gida biyar sai ka ɗau kashi ɗaya sai ka sadaka da shi kashi kuma hudu sai ka je ka ta ka to kun ga inda ake yin arziki kenan da tsintuwa shi kadai ne amma haka nan kawai mutum ya ce ya ga kuɗin mutane ya yi tsuntuwa ya zama nashi a'a da waɗancan ka'ida amma rikabi shi ba a cigiya so da ko kai cigiya baka san me su ba waye ya aji a daji ka tsinta ko yanzu za a iya za a iya samun uku Allahu alam to wannan wannan wannan wannan yana da alaka da shi Allah shi ganar da صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه نعم akwai kudi masu masu kudi wanda ba su fitar da zaka da kudin da amfani da su ba zina ne ba ne ba to yaya to wata bid'a ce waɗanda suka kirkiro da wannan bid'a a wannan zamanin suke su ake ce musu al-ahbash al-ahbash sunan shugaban su wani abdullahi al-habashi ɗan ƙasar yemen ne yana nan da rai bai mutu ba shi ya kirkiro musu da wannan bid'a dan bid'a ce kuma ƙila masu wannan ra'ayin ba su san cewa mummunan aƙida ba ke shi shugaban nasu yake da shi shi Abdullahi al-Habashi na farko dai dan bakhawariji ne dan al-ibadiyya ne aqidarsa ta khawarijawa ce dan dan ibadiyya ne yana da yana da abubuwa da yawa da ya saba ma malaman musulunci da yawa na fiqh to tunaninsa wai shi ne waɗannan kuɗaɗen namu da ake amfani da su ba su ba ne wai ba kuɗin asali ba ne kuɗin asali shi ne zinariya da azurfa so da ka ba a masa zakka sannan raba ba ta shiga cikinsu so da wannan kuskure ne babba ai zinariya da azurfa su ana ce musu al'aslu ne su ne asalin kuɗi amma yanzu akwai albadul yanzu a ina za ka samu zinariya da azurfa sai dai ka ta sa a wuya ko ta sa a matsayin ɗan kunna ko ta sa a matsayin zobe ba inda ake amfani da zinariya da azurfa hatta kasashen da kake jin kudaden su ana ce musu dirham ba ba dirhami ba ba azurfa bace karfe ne karfe ne da kuma takarda kamar na san kasashen kasar Qatar Kuwait United Arab Emirates masu tafiya Dubai dirham suke amfani da shi ko sunan kudin su dirham kamar Masar da da sudan su kuma suna amfani da Julai. saudi arabia kuma na amfani da riyal ina jin da ita da wace ƙasa ce a cikin dai alhalidul arabi su kuma kudin su riyal kamar yadda kasashen da faransa ta mallake su kuma ake ce ma kudin su sefa da ita kanta faransa sefa kudin ta kenan ko kamar yadda su kuma mutanen ingila suke amfani da pound ko pound kenan mu kuma najeriya muke amfani da naira to waɗannan kuɗaɗen su suka zama badal yau abu ne da duniya ta yi ittifaki dama kuma abin da ake ce ma kuɗi shine duk abin da mutane suka ɗauka suka yi ittifaki suka ba shi wata daraja mun yi wannan tarihin a lokacin farkon kitabul buyur cewa duk abin da mutane suka ɗauka suka ba shi wani matsayi na musamman kuma da shi suke musayar harkokinsu na yau da kullum in ka miƙa shi za a baka kaya da shi sunan shi kuɗi yanzu da Allah nan gaba zai ma wata ƙasa daraja misali a ce wata ƙasa ƙasa ce da kila gini ake da ita sai mutane su su ɗauke ta a ce to yanzu kuma da ita ake kuɗi ita ce kuɗi to ta zama kuɗi a wajen mutane kuma shari'a za ta karɓi wannan a matsayin kuɗin da suka yi da shi ɗari bisa ɗari a ci gaba da mu'amala da su ai bayan azzahabu wal fidda akwai abin da ake ce ma fulus fulus jam'i ne na fals fals kuɗi ne na karfe da ake bugawa kuɗin karfe ne ake bugawa sai a sa masa kan sarki sarkin zamani sai a sa hoton shi a jiki kamar lo kamar kamar kuɗaɗen mu waɗannan da suke ɗauke da hotunan manyan Najeriya to su ma kuɗin karfe ne shine ake ce masa fals in aka ga mutum da shi to ya rasa zinariya da azurfa kenan sai ya samu fals shi yasa mutumin da aka masa wawa su dukiyarsa ta ƙare sai a ce mishi muflisun ko kuma muflasu ai kudin shi sun ta sun kare bai da zinariya bai da azurfa to fulus din nan su ne suke da matsayin azhabu da alfidda a lokacin da babu su inda babu zinariya babu azurfa fulus su suka zama makofin su to haka nan ana nan anan Allah sai kama kuma wannan zamanin da muke ciki aka koma kudade sun koma takaddu da karafa akwai kudin karfe akwai kudin takarda wanda ake ce musu bankuta ko bakanuta kudaden banki waɗannan takardun su ne kudi da su ake a wuri wanda ya ce maka ba baya zaka da su to me ya ba da in zai aure shi ya dauka yi kudin su yake badawa ya aure kuma a bashi mata kuma auren yayi sannan kuɗin shi yake ɗauka shige da shi kasuwa ya karɓo kaya to ya za a yi kuma sai ya ce ba su da zaka to me kuɗi a waɗannan su ne kuɗin da ake da su malaman mu na fiƙo suna da ka'ida suna cewa idza ta'azzara al-aslu yusaru ila al-badi idza ta'azzara al-asl yusaru ila al-badi idan asalin abu da aka sa shi ba shi yanzu to makwafin shi zai zama duk hukuncin hukuncinsa ya ɗauka mun gane so daga wannan tunani ne na kuskure ba daidai ba ne kusan mu a nan bai da yawa kada Allah ya kama mana shi malam mace ce ta haihu kamar wata uku kenan bayan yankewar jinin haihuwa amma bata ba ta ganin jinin al'ada mai hukuncinta to ai akwai mata sun kasu gida gida akwai matar da in ta haihu tana shayarwa ba ta ba ta da ba to amma nan tunda ba tambaya take a matsayin an sake ta ba ko a ciki kun ji tambayar malam mace ce ta haihu kamar wata uku kenan bayan yankewar jinin haihuwa amma ba ta ganin jinin al'ada mai hukuncinta hukuncinta ta ci gaba da ibadarta ba ta magana in dai ba sakinta aka yi ba inda sakinta aka yi to shine hukunci zai taso ya za ta yi idda amma nan tunda ba a ce an sake ta ba tana zaune ne lafiya ta ce ta kawai da ce ibadarta dama shayarwa na ɗaya daga cikin wasu mata a wajen su ke hana su haiba kuma wannan na nuna ba za ta ɗau ciki ba a mafi yawancin abin da ke faruwa mace da ba ta jini idan ta haihu to su tari ba cika ɗaukar ciki a wannan lokacin ba to kaga kaga ba wata matsala ba ce amma da takinta aka yi kuma ba ta jinin to sai ai tambaya a ce ya iddar ta za ta zama in sakinta aka yi a nan wasu malamai suka ce ƙaulin farko suka ce abinda za ta yi shine iddarta ita ce talatatu ashhur sai ta yi watanni uku kamar yadda Allah ta'ala ya ce wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna talatatu ashhur wallahi lam yahidna da matan da basu fara haila ba ƙananan mata ne aka sake su da kuma matan da sun tsufa aka sake su sun daina jinin aiba to za su yi watanni uku ne a matsayin iddarsu in suka yi wata uku al'ashhurul hijiriya watanni uku na hijira to shi kenan sun gama iddarsu anan. nan idan aure ne idan saki ne na kome to idan mijin na sanya mai da su to sai ya sake biyan sadaki an sake sabon ɗaurin aure an gayyato shi saboda sun riga sun gama iddarsu sun yi watanni uku idan kuma dama saki ne ba'ini bai nuna kubra babu aure a tsakanin su har sai ta auri wani to shikenan wannan da damar da zai zo ya neme ta da aure a daura musu aure to kaulin farko na kauli na biyu shine kaulin da suka ce a'a ai ba watanni uku za ka yi ba tunda dama asali ai ita tana haiba ba kuma yankewa haiba ta ce amma wani dalili ne na haihuwa da shayarwa shi shine ya jawo mata yanzu ba ta jini so da ka za ta jira har ta ga jininta kun ga idda suna da wahala ce so ka in ta sauri ta ta yaya dan da wuri jinin ya yazo shi kenan ta gama iddarta idan kuma ta jinkiri ba ta yaya dan da wuri ba ta dau lokaci mai tsawo to shi kenan za ta dau lokaci mai tsawo ba ta gama iddarta ba kun gane kuma wannan magana ta bi ita ce mafi yawancin malamai suka rinjaya cewa haske ta ga jini mun fahimta to shine wannan amma in haka nan ne kawai ba sakin ta aka yi ba to ba wata matsala a tare da ita ai kawai ta cigaba da ibadarta ga ba magana wa sallah in azumi ya zo ta cigaba da azuminta ba ta da wata damuwa ba ta da wata matsala kuma ba rashin lafiya ba ne sai dai idan ta je asibiti ne likita ya ce mata tana da wani ciwo na musamman to wannan daban amma a shari'ar musulunci wannan ba ciwo ba wallahu a'lam na'am wa alaikum salam

to ma damar an samu kamanceceniya a wata illa to ba zai ce duka sauran sai sun cika sauran illolin ba ai ibn hajar ya ce malamai sun ce hikimar ita ce duk dabbar da za ta iya kare kanta daga wasu dabbobi masu cinye su to za a iya mata hukuncin raƙumi za a iya haka ba wajibi bane aka ce kuma shi ma raƙumin ai mun faɗa akwai malamai kamar malaman ahna da malaman shafi'iyya sannan a malikiya ma sun yi saɓani suna ganin ya halasta hatta raƙumin idan aka gan shi ma a kama shi sai muka ɗaura maganar mu muka ce in an ɗauki fikihun sayyidina Usman ibn Affan an kalli maslaha sace su da ake yi to babu laifi a ce to hatta su din duka gabaki ɗaya. in an gansu su a kama su a tsince su an tsince su a yi su lura da zamani ita kuma fatawa dama tana canzawa gwaggwadon zamani da kuma wuri shi ya sa sai na Uthman ibn Affan shi ma ba da wannan fatawar lura da maslahar zamaninsa. sa so da ka babu laifi za a iya za a iya daukan haka so da ka ba sai ya cika waɗancan sharɗan lika ba ko da su ba su da shiqa'u din amma dai za su iya kare kansu daga mugun dabba mai cinye su na magana na a mm. <laughs> gwanjo ai tsuntuwar gwanjo mutum ne ya ji ya ci wadila tarihin gwanjo a duniya abinda ke faruwa da gwanjo wasu sadaka suke badawa na taɓa kallon wani wata wasiƙa documentary da aljazeera suka yi na ɓangaren larabci a kan gwanjo yadda ake tara gwanjo a duniya na taɓa gani wasu sadaka suke badawa gidan shi ne da shi da matarsa da 'ya'yansa ya canza sababbin kaya duk kayansa ga baki ɗaya na na na akwatinsa an cancanza, to sai a kwashe wannan sai ce ya kai sadaka sai ya kai akwai wasu mu'assasat wasu ofisoshi da ake tara irin wannan sai a zo sai a kawo na farko kenan wani kuma nashi ne ya je akwai kamfanonin da suke canza ma mutum in ka kawo irin waɗannan kayan naka da ka gama amfani da su shikenan sai ka kai kamfani sai su kima su kuma sai su baka sababbi fil su kuma sai su turo waɗannan shikenan sai a tuttura su sai a turo ma kasashe masu karancin wadata shikenan akwai wannan hanya kima eh so da kaga akwai na sadaka sannan akwai kuma na saida wanda suke bada akwai kuma wasu zubarwa suke na uku ce na, akwai wanda zubarwa suke Don irin manya-manyan dozbin sun nan abin nan kwandon shara haka za ka gansa ana yawo da su sai mutum ya ɗibo daga gidansa kawai daga koma daga gidan shi bature kawai sai fito da gidansa leda guda leda guda na kaya leda guda ta kaya kenan kawai sai ya watsu sai a tattara sai a taho da su shikenan sai a gyara su a fesa musu wannan chemical din da kake jin suna wannan bashi bashin ko kanshi ne ko mai bi ya to kage yanzu in ka zo ka ce ka tsinci ka tsinci kuɗi a abin nan a gwanjo ai ba san me su ba ba san me su ba za ka iya gane me su ba saboda kawai sai ka ɗauka sadaka ce daga Allah ka tsinta shikenan kawai sai ka je ka ta shagalinka ko ba hujjar da za a zo a ce sai ka ba da wani rikazi ba hukuncin rikazi yake da shi ba kawai kai dai ka samu kayan ka nan sai kai shigo da bakin ka in kai ne mai kayan asali ka fasa gwanjan ka fasa dila kenan in kuma siyowa ka je kai a shago to shikenan amma in ne gori ne ka gani to ka je ka ce mu mai shago ka tsinci ne amma daloli da sauran kasashen kuɗin waje to shikenan sai ka je ka shashe gadon ka naira za ta yi wa ta mai shagon ko ba haka bane ya manta ya sa a ciki kila shi ma taɓa sa kaya alaikum salam na har wani idan bai bayar ba to a babin insani dai ya bashi amma shari'a ba ce ya bashi wani abu ba eh, tuwa ana yin ta ne don Allah in kawai dai ka tsinta ka bada amma shi kuma a babin isani dai yanzu tsakani da Allah a ce a ce a ce kamar a aikin hajji ne wanda aka ce an tsinci an tsintan mishi riyal dubu riyal dubu sittin riyal dubu sittin har kudin na da yawa da za a fasa su kuɗin Najeriya miliyoyi ne ko dubu sittin fa riyal dubu sittin kowane riyal ka fasa shi da naira arba'in arba'in su dubu sittin kaga suna da yawa to in wannan dai ka miƙa ai ya kamata dai kai ma dai a dan miƙo ma ko hal jaza'u ihsani illa ihsan na ne. da da ake bayan idan an tsinta nawaye ban gane mercury ba ya ake tsintar mercury ta ya cine shi abinda da kayan ci abubuwa da yawa da kake gani a ciki ai ba shi ba kai da ka kayan ka naka ne ai ba kai ka yanka ba wanda yanka na shi ne yanzu sai ya ɗaukan ma fata ko ya ɗaukan maka kayan ciki duk abin da ya gani naka ne ko da ya gani ya tara akwai wanda suke cewa hatta bayan gidan ma a tara musu kayan sa tara mushi har da bayan gidan duk gaba ke dai kayan shi ne, in ya gama ka biya shi kayan shi ya gaba shi na me na me na me na me abin da ne ba zai zama na bai fida, bai fida da ya zo abin da kai ne na ƙarshe wa alaikum salam sun tuwon me na rikazi ba so kana ina a to shi ke nan zai ka saurara hmm. yanayin zaga akwai gonakan da aka ɗauke itacen gona a kai a lokacin ba akwai su abubuwa da aka a kai ai dai in ka ji bayanin rikazin nan duk zai warware maka wannan bayanin fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta kaga matsala ana karatu ka tashi ka tafi ce shine ai matsala ne اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم احسن لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله